بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar safiya kuma ta 21 ga watan jumada al'akira a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2017 miladiya wannan shi ne darasinmu na 97 a karatu wani littafi littafin muwakwa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laici kuma muna cikin kundi na tara kitabu ƙasarin salati fi safa kundi da yake magana akan abin da ya shafi ƙasaru na sallah a halin tafiya yau za mu tashi babi na ashirin da biyar kuma shi ne babi na ƙarshe a cikin wannan kitab ɗin shi ne babu jami'i targhibi fi sala babu jami'i targhibi fi sala babun da ya tattaro bayanai da suka shafi kwadaitarwa da yin sallah a kwadaitar da yin sallah wana ji da ke ko kwadaitar da yin sallah galibi idan mutane suka zance kwadaitarwa suka ɗauki wannan abin ba farilla ba to da haka ya kamata mutum ya gane yaren shari'a da take magana kamar da aka ce adab la dubba sai wani ya ɗauka a ai wannan fada'il ne mustahabbai ne ba farilla ba ne so idan aka ce tarzi kwadaitarwa ko aka ce fada'il adab na dubban ka ba kar mutum ya ɗauki wannan abin cewar ba wajibi ba ne sai ka karanta shi sai ka ba shi hukunci a karan kansa domin ire-iren waɗannan abubuwa yakan haɗa da haɗa farilla da wajibi a ciki wana ce da ke ko idan aka faɗi a targhib kwaɗaitarwa a kwaɗaitar da mutum ya yi tsirgan yi wa akan mutum wannan abin yana zama farilla kuma kai da kanka za ka iya ganin haka da tafiya da wani ce aka ah, mata mu nemi sallah saboda kaza kaza kaza in ba wani yake a tare ba sai kamar in kana ba da labari kamar ta wani akan abin da ya shafi mustahabi ko sunna alhalin kuma yana cikin za ka da yace babu jami'i tarjibi fi salah babin da ya tattaro magana akan abin da ya shafi sallah wannan kenan na biyu kalma ta at kalma ta at a gundarin bakin larabci tana da ma'anoni guda biyu lura da harafin da ya biyo ta at-targhib raghiba yarghabu raghaba yurghibu da duk wannan kalmar da ta hada ra'un da ghainun da ba'un ra'un ghainun da ba'un raghiba kenan ku to yanzu ya kamata sai ka fassara ta zai zo ne idan ka fahimci wannan harafi ya biyo ta mun gane ko babu jami'i targhibi fi salah wani harafi ya biyo fi ko wa man yarghabu aznikahu sunnati faman raghiba an sunnati wani harafi ya biyo ta ainun wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa ne biyo ta ainun kullu ainun ne abin an an ce ta biyo ta saboda haka idan ragiba ta zo sai fi ta biyo ta to tana ba da ma'anar kwayatarwa babu jami'i targabi fi sara baban da ya zo zai magana kan kwadaitar da yin sallah saboda fi ta biyo ta amma idan an ce ta biyo ta ainihin nunu idan an ce ta biyo ta to yana nuna kyamar wannan abin yana ba da ma'anar kyamar wannan abin wa man yarghabu an millati ibrahima babu wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda yake shi karan kansa ya wawantar da kansa kago duk wanda ya wawantar da kansa ai kaga shine karshen wawa kenan ko to wa mai haka nan an nikahu sunnati fa man raghiba an sunnati ba wanda ya kwadaye sunnata ba wanda ya kauda kai daga sunnata saboda me saboda an ce ta biyo ta saraka sai ka kiyaye da an ta biyo da kuma fi ta biyo sai kuma idan aka samu wacce ke ba ta da fi ba ta da an ita kuma ya za a yi wa ya tsafto na kafin nisa kullum lafi fi na mai kula a laifin fili ya sama Allah ce yi abin nan eh, wata rakabuna an tanki hukunna wata rakabuna an ga an ba an ba ainihin bane an ce mai hamza da nuni. to ana sai malaman tafsiri suka ce shin wata rarrabuna fi an taiki hukunna ne ko ko wata rarrabuna an an taiki hukunna akan wannan sai malaman tafsiri suke maganganu guda biyu ala yati hal in ka samu rahiba da ya rahabu in dai kalmar ta hadu da ra'un da ghainun da fa'un ra'un ghainun ba'un rahiba ya rarrabu, ko Rarraba, ko yurahibu da sauransu to fassara ta zai biyo baya ne idan aka san wani harafi ne biyo bayanta idan fi ne to tana da ma'anar faɗaitarwa idan an ce tana ba da ma'anar kyamaki قال رحمه الله باب جامع الترغيب في الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سحيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل النجف سائر الرأس يسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخمت صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا والله لا أزيد على هذا wala an kusumin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam aflahar rajulu in sada قال حدثني عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي فقيه القرطبة كان ومسند الأندلس wanda ya rasu shekara ta 287 yake cewa haddasani Yahaya, Yahaya ibn Yahaya. al-laifi al-masmudi ya karantar da ni wannan wanda ya rasu a shekara ta 234 eh ban ba 200 da waiwai ubaidullah 277 an malik daga malamarsa malik ibn anas imamu la'imma imamu darar hijira alimul madina wa muftul haramai wanda ya rasu shekara ta 179 an amihi daga baffansa baffan malik in ce baffa shine dan uwan uba uwan uba ko kanu uba abi suhail bin malik baban suhail dan malik an ammihi daga babbansa sai aka ce babban nasa shine abu suhail yana har yanzu ba a samu sunan shi ba yawa sunan shi nafe? nafe ibn malik anas ibn malik kullum da ke ko nafe? ibn malik nafi dan malik anas ibn malik anas dan malik kuma anas na shi ya malik ibn anas daga malik ibn anas ibn malik ina fatan kun ga zama babban sa kenan saboda anas mahaifin malik ana cewa anas ibn malik nafi ibn malik kenan da anas ya haihu sai mai da sunan baban shi sai mai da sunan baban shi malik malik ابن anas ابن malik kuma wannan ba shine anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kun gane ko wata latifa sun ce shekara da anas ibn malik ya rasu shekara kuma aka haifi malik ibn anas a hawa zai ne ta shekarar da anas ibn malik ya rasu shekarar aka haifi malik ibn anas wata shekara kenan 93 bayan hijira shekara ta 93 bayan hijira shekara ta 93 bayan hijira 93 shi kenan ya rasu bayan shekara ta 140 ya rasu bayan shekara ta 140 kenan a shekara ta 140 yana rayu an abihi daga babansa baban nafi wa kenan malik malik kenan ah, kakan imam malik iman anas kenan ko kakan shi na farko kenan kakan shi na farko kenan kakan shi na farko yana cikin manyan tabi'ai wannan kakan nan shi malik kenan don abi amir yana cikin manyan tabi'ai yana cikin mutane hudu da suka yi ma Usman ibn Affan wanka suka binne shi suka yi jana'izar shi shi wannan da nake magana shi kuma kakan Malik na biyu Abu Amir kenan ya halarci dukkan yakoki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam banda yakin Badar eh kakan kakan su kenan har gina ne na ilimin kenan abihi babansa baban nafi kenan ya zama malik ibn abi amir ya rasu shekara ta 74 ba hijira annahu sami'a talha ibn ubaidillah ya ji talha ibn ubaidillah talha ibn ubaidillah shi ne ɗaya da cikin al'asharatu al na bijanna janna allahu anhu Allah ya kara mashi yadda ya kuli yana cewa talha ibn ubaidillah yana cewa ja'a rajulun wani mutum ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wurin ma'aikin Allah ira da aminci Allah su tabbata a gare shi min ahali najd wannan mutumin ya zo daga yankin ƙasar najd ne yankin najd ne idan aka ce najd babban yanki ne tun kafin zuwan musulunci babban yanki ne mai faɗin gaske ya haɗa manya-manyan gundumomi manya-manyan masarautu ya haɗa sun ce ya haɗa mamlakatu kinda wanda yake tana da ƙabilu su banu hanifa ƙabilar musulmatul kazzab kenan eh, da su bani asad da banu tamim da gabafan da tsai da sauransu manya-manyan ƙabilun larabawa da ake karanta su a adam suna daga wannan yankin ina fata mun fahimci wannan yankin na jabi kenan ku lura da kyau ba ƙasa ce ɗaya ba akan ce yanki kamar yanzu a ce arewa maso kudu ko a ce arewacin najeriya kaga yanki ne ba jiha ba ce haka ce arewacin najeriya ya tara abin nan jihohi goma sha tara haka yake ko jihohi goma sha tara yankin kaza yankin kaza yankin kaza yankin kaza wanda yake za ga najeriya tana da yanki guda nawa kenan guda shida ko kuma manya-manyan yankuna guda uku a ce arewacin najeriya akwai eh, tsakiya akwai arewa maso kudu a arewa maso yamma da sauransu Allah ba to haka ake kiran shi iskalimu Najd yankin Najd wanda yake a yau ya hada suka ce ya hada riyab da qasim da ha'il ta qasim shine jihar Muhammad ibn Salim Ismail ke nan babban birnin jihar Wanaiza to yanki ne da ya shahara da ilimi sosai da sosai tun a wancan lokaci ya shahara da ilimi sosai da sosai amma ga zan ana batun Makka da madina a farkon al'amari ga dole sauransu abin nan amma daga bayankin ya sami ilimi sosai da sosai musamman da aka ce harkwatar a sakazin duk inda babban birni yake to lalla yana tara yana tara abin nan sosai da to za ka ga a yau suka ce najadu ta shafi riyadh da qasim da ha'il da arewacin makka arewacin gundumar makka za ga dai babban yanki ne kenan ya hada manya-manyan kabilu abin da ya sa muke wannan maganar suka ce sa'irun ra'asi shi wannan mutumin da ya zo wurin maza Allah su salama daga yankin Najd sa'irun ra'asi kanshi ya yi kulli kulli haka kullu keko yana da suma sosai kuma su mata duddun kulli haka ma’u da sautu yi ana jin kadawa murya sani ne ana jin kadawa murya sani Za ka lura da kyau ko a yau a ƙabilarku in wani yana magana in wani sashi na ƙabilar ku yana magana sai ka ji kawo ba ka jin magana sosai musamman kuma a ce mutumin karkara ne sosai sai ka jima kafin eh yawa yana ƙara waɗansu harufa ko wani magana wata na shiga cikin wata magana ina fata mafahimci magana ta da ke ko za ga yaran ku ɗaya da shi amma kai da yake ka shigo birni haka kasa ana ajiye harafi ne ɗaya bayan ɗaya ina fata mun fahimci wannan to za ga ko magana ce wani da ba ka saba sauraron magana shi ba in yana magana ko gaje majalisun shi yana magana sai ka ɗauki lokaci tukunna kana sauraron yadda za ka koyi sauraron magana shi ina fata mun fahimci magana za suka ce yusma udawiyu sauti ana jin kadawar muryarsa wala nafqahu ma yaqul ba ma fahimta me yake cewa su laraba yawwa isa ku gana ɗauko mana wannan bayani ba ma fahimtar me yake fara amma manzan salo yana fahimtar me yake cewa sallallahu alaihi wasallama yana fahimtar me yake fara ina ba ta mafi yanci wannan da kyau ai akwai lokacin da sallallahu ya ba su labari mun yi da kuna a cikin ina cikin littafa a cikin da ma karanta yana ba da labarin kaya da kujiya da wasu abubuwa na jahannama da na aljanna da kaza suka ce kai sadin waɗannan kalmomin ko mutumin da ke zaman karkara ba wai kowace karkara ba saboda lugogin larabci da yake fada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce hata da na eh da wuyi sautin kadawa muryarsa in an ce kogin muryarsa kamar tashin kurin kadawar kogi na kudan zuma ga jibi dai haka dai kana jin dai ana magana amma ba ka jin mai maganar ne yake faɗa hakan nan da na har yazo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da yazo kusa sai muka fara mu abin da yake faɗa fa idza huwa yas'alu an al-islam sai ga shi fahimci yana tambayar menene musulunci yana tambayar menene musulunci fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sai da aminci Allah suka tabbata a gare shi ya ce da shi khamsu salawatin salloli biyar ne filiyomi wa laila a yini guda a kwana guda fil a yini wal laila da dare salloli biyar waɗanne ne na yini waɗanne ne na dare azhar da la'asar su ne na yini kenan na dare fa yauwa kun lissafa mana na yini asuba Azar, la'asar na dare fa magariba ne da zama samu salloli biyar kenan alikusa eh ci ai da hausa ka karanto labarin na da ka kufa mana da larabcin shi eh, ai mana ta kan yi riya da yake da ita a sallar asuba a kashe su asuba tana cikin sallolin yini ne aiki ai kaga bayan sallar asuba bayan huduwa alfijar ake ake abin nan khamsu salawatin salloli biyar fil wa laila layla a dare da yini kiliyomi a yini wa laila da awa 24 salloli biyar su ne wato babu kun wani hadisi mun farfaɗe shi a baya to da shi malamai suke kafa hujja a kan duk wata salla da ba waɗannan ba to sai dai ta bayan waɗannan kun gane ko idan aka sallai ka salloli wa babu guda nawa ne guda biyar ne a saharar la'asarar magariba isha a subahi sallar kaza ba za a ce sunna ce sunnar mai karfi tana kyau da farilla to da sunna mai tashi magana ta yi salloli biyar da kiliyomi wanne ya sai mutumin ya ce har alayya ruhun shin an ɗora mun waɗansu sallar kuma da ba waɗannan ba ƙwal sai ma Allah ya ce la kun ji jumla kun ce la babu wata sallar da aka ɗora masa a matsayin wajibi illa an taɓa sai dai za ka yi nafila shine tatawwa an shigar da ta'un ta farko a cikin ta'un ta biyu asalin shi ta tatawwa ne asalin shi ta tatawwa sai dan zaka yi nafila ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maki Allah shi da aminci Allah su tabbata a gare shi yace wa siyamu shahri ramadan da kuma azumin watan ramadan da kuma azumin watan ramadan al sai mutumin yace hal alayya ghairu shin an dora min wani azumin da ba shi ba kullum da ke ko bayan sallah sai azumin watan ramadan ba azumi kadai ba kar ka ce azumi ka yi shuru azumin watan ramadan yau azumin watan ramadan ƙala hal alayya gairu shin an tsora min wani wanda ba shi ba ƙal sai ma ji Allah ya ce la a babu wani azumi na farilla da ba wannan ba illa an tatawwa sai dan zaka nafila kai su azumin ta azumin ta dawuhi qal sai mai ruwaito hadisin yace wa zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka sai ma ji Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ambata mashi kuma hukunce hukuncen zakka fa qala sai yace hal alayya ha shin kuma akwai wani abin da ba ita ba da aka ɗora mun qal sai ma ji Allah yace la a illa an taqawwa sai dai kuma za ka yi sadaka kai nafila sai mai roto hadisin yace fa adbara rajul sai mutumin ya juya ya tafi wa huwa yaqul yana cewa wallahi la azidu ala hada ina rinka muku da Allah ba zan kara kan Eh, ya ce ba zai kara a kan wannan ba salloli biyar ba zai kara nafila ba sun gane ko azumi na ramadan din kuma ba faɗa yake hajji a nan ba sun gane ko ba faɗa yake hajji a nan ba tun da ba faɗa yake hajji a nan ba sai malamai suka ce saboda me sai suka ce a nan ya sai ya gan shi shi hajji bai hau kan shi ba shi yasa sai bai faɗa yake hajjin ba eh? Eh? Eh, illa man sata ilai sabila ba shi da ikon aiki hajji ba shi da ikon ɗanar sulama ya gan shi ba shi da ikon aiki hajji sabi bai faɗa mai aiki hajji ba a ai ka lura da kyau tambayoyi da ake yi hadisin jibril da anan salama ya san jibril ne kaga sai ya bashi amsar gaba daya da yace fa akhbirni an al-islam qala an tashara Allah la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti zakat wa tusum ramadan wa tuhajj al-bayt kun gane wannan da kyau ko ai za ga kowanne shi yasa ake buƙatar kowanne hadisi kalakance sosai da sosai dan rasulullah yana ba da amsar ne gurgudan fahimtar wannan da ake ma tambaya shi yasa ma kai da kake karantarwa kalakance da ake ake ba da amsa kowa ka ba shi amsa gwargwadon shi a karan kansa shi yasa da wancan ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kulli fi islam aula la as'alu anhu ahadan ghayra sai da sai ce da shi qul amantu billahi thumma istaqim qul amantu billahi thumma istaqim kaga bai ce da shi an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir amma da mu'az ibn jabal ya tambaye shi ya ce fa akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna wa yubaidni anin nar da yake mu'az ibn jabal malami ne har ma annabi sallallahu ya tura shi ya karantar sai ce da shi tasha laqad sa'alta an azim wa innahu la yusirun ala man yasarahu Allah ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a wa tuqimu salah wa tu'ti zakah wa tasumu ramadan wa tahujju al ya lissafa mushi wannan yace in kara maka in kara maka in nuna maka kaza ya ce mai ƙari ya ce mai ƙari saboda me saboda ya san shi malami ne to da yana cikin manya-manyan ayyuka a matsayin da kowanne ka gane shi da wancan ya tambaya na sallama ya ce aushi ne sai ce la ta gaba sai sa yake cewa da shi aushi sai ce la ta gaba sai sa yake cewa ya rasu Allah fa aushi ne sai ce la ta gaba karke fishi karke fishi kuma ga wani hadisi da muka karanta mafi kyawun wasiya ita ce wasiya da jin tsoron Allah shi ita ce wasiyar waɗanda suka zo kafin wala ƙarwa sai na lajina wutar kitaba min qablikum wa a nita ƙulla amma kuma ga rasul mai yaba wannan wasiya da ya ji tsoron Allah yana cikin manya manyan laqa'i mutum ya lakanci kowanne mutum zai taimaka maka wani yadda za ka mu'amalance shi amma mutum ya tambaye ka zubo mishi malami ya tambaye ka zubo mishi daga alfin zuwa zuwa ina An ka zubo yawon kuma mai ka rage eh, ka dako eh, daga alfin zuwa nimin haka shi ma wanda ba malami ba ya tambaye ka dako daga alfin zuwa kafin ai ka bayar da yawa kuma yanci abin nan ko Allah ta'ala ya kama malam jafar Allah ya ramshe shi ya ce sabon shiga a malami shine zai faɗi duk abin da ya sani yace in ba haka ba ai zaka akwai wanda zaka faɗa akwai wanda ka ajiye makanka akwai wanda ka ajiye saboda tambaya malam Jafar nan Allah ya kashe da kafara Allah rawaje shi eh eh kuma zan ga lura da zara an bai tambaya za ga eh lalle wannan an yi ma tambaya ajiye ne Allah ta'ala ya kashe da kafara Allah ya ramshe shi ku lura da kyau bai faɗa yake hajji anan ba daya na biyu ku lura da kyau sai ya shi hajjul wajib mafi girma abin da aka tsora musu shi aka fara musu tsora ka mataki ne na da'awa in je karantar da mutane abin da ya fi zama wajibi a kansu shi za ta fara musu mutumin nan da ya tashi ya zo ya yi sallah a masallaci na rasu ya ce da shi ka je ka sake ko yana kalam ta salli sai ya sake ya ce ka sake sai ya sake ya ce ka sake sai shi ya rasu ba za ka iya ƙarawa a kan wannan ba sai ci to in za ka yi sallah ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai rasu ya lissafa shi iya wajibi domin yanzu yana matakin farko ne na yasan wajibi kun gane wannan da kyau wani shi ne abinda za ka ce da al'umma a kai matakin farko shi ne abinda ya zama wajibi a kansu su san shi tukunna mutum bai gama lakantar wajibi da yake a kan shi ba ka ɗoro mai mustahabi na can sama sai zamana sai ba su hukunci duk da baya. kullum da ke ko saboda haka sai mu ce ku duba ku ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai tambaya ya ce a iya kaza ya mai tambaya ya ce iya kaza ya mai tambaya iya kaza kuma ga shi mangaranta a farki a baki daga alitan bane a baki maka cewa an san ya ce duk wanda in sallah raka'a goma sha biyu a yini an gina mashi gida a aljanna kuma muka kasafta yadda ake raka'a goma sha biyu ba wani lokaci guda mutum ya tashi ya kawo ta ba saboda haka duk waɗanda abubuwan da suke sunnoni da mustahabbai kwaɗaitarwa da dabara amma faralla shi ne wajibi shi ne matakin farko da za ka karantar da kowa za ka koya ma kowa za ka fi mai da hankali akan kowa shi ya za kake ganin waɗanda suke zirgi a harkar da'awa za ga ba sa karanta littattafai masu zirgi na can sama mun je mun samu masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala da ana karanta da usulun salasa ƙwarai kuwa malamin mu a sheikh ibrahim ruhaili farfesa ne a kida a jami'ar musulunci ta madina farfesa ne a kida ya karanta da usulun salasa a wurin shi muke na hadith bayan sallar isha ina fata mafinci magana ta rufe zai ga su bin san ɗauko littafi mai girma ba saɓanin nan kuma na abin da aka sani nan da za ka sa darasin usulun salasa to ko da wani ya yadda zai zo ya sa shi aljihu dan yana jin kunya a gashi da usulul salasa ya tafi makaranta amma mu wa kwale ko bukhari ko waye sai ya shi a ba zai sa shi a cikin leda ko a abin nan ba ina fata mafahimci wannan da kyau ko to kuma ka'ida ita ce ilimi daga ƙasa ake farawa a sama ba daga sama ake yo kasa ba da ka daga matsayi na wajibabu za ka ke ganin littafin akubari misali in ya ce babu farillan alwala sai zayyano farillan da sunayensu ko farillan sallah ko sunonin sallah ko musaban sallah don kowanne ka san hukuncinsa shi a karan kansa domin yanzu mutum yana matakin farko ne ina fata mun fahimci magana ta rike matakin farko matakin farko shine me a shine primary ba ba ga duk wanda ya shiga kayis ne ake biya mai risala ake biya mai wanda ya shiga kayis ajin farko shekara ta ɗaya da ta biyu risala ake samar da ne ake yi saboda ana fahimtar cewar kafin ka shiga a matakin farko na firamare ka yi ahalari da ishmawi da iziya yanzu kuma ka shiga eh, abin nan eh, ka shiga jiniya gis jiniya islamic studies ya sa maka risala shi ne matakin farko ne abin nan da kan ilimi ta kasa ake yin sa wanda kake gaya maka bi shi yadda zai gani dubu karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ce la azidu ala hadha ban karawa akan wannan wala an kusu kuma ban rage faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma yake allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce afkula habrahun wallahi mutumin nan ya raba wuta in sadaka in ya tabbatar da waɗannan abubuwan ya raba wata kuma an ce ya raba wata ya samu aljanna shi al-falah qad aflaha al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un abin ya raba wata ya samu aljanna in ya tabbatar da waɗannan kenan mutum ya tsaya tsayin daga akan farillai ya ba su kulawa ya bai mafarillai kulawa wannan sanadiyya ne na samun aljanna asali ma shi ne matakin farko domin annabi sallallahu ta'ala ya ce mana Allah ta'ala ya ce kuma ta ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taɓa neman kusanci zuwa gare ni ba da wani abin da na fi so kamar abin da na faralanta mishi kamar abin da na wajabta mishi duk yanda mutum yake so yayi wani abu da Allah zai so shi to yayi abin da Allah ya wajabta min shine matakin farko amma sai ga mutum ana bin bashin azumin ramadana ya tafi yana kuma azumin nafila har yanzu da akhira bai rama azumin da ake bin shi na ko bata rama azumin ramadana da ake bin ba amma kuma ita ce siti shawwal ita ce kuma azumin arafa ita ce azumin tasu'a da ashura ita ce azumin kaza sai ta ana binta azumin shekara biyu shekara uku duk ana bin ta na amma na nafila kuma duk tana yin su wasu malaman kuma suna cewa to ayi ta nafila tana da ƙwararren lokaci ne saboda haka ta ina su ta shawala ke da ƙwararren lokaci a watan shawala fa kwana shida aka ce kwana shida in ka cire watan shawala ka bashi ka bashi kwana 29 kullu da ke ko ran sallah ne kadai ba a azumi ya dawo ashirin da nawa kenan takwas yanzu ashirin takwas ana bin ta azumi sha biyar sai dai azumi sha biyar ashirin da takwas kwana sha biyar saura nawa ashirin da takwas an cire sha biyar shara sha uku a sha uku kuma mutum ba zai yi kwana shida ba na fata mafi fahimci ana haka ne idan inda a ce ga wata matar da take ko ga wani mutum gaba ɗaya ramazan ya sha ya sha azumin ramazan ne gaba ɗaya yanzu ya samu sauƙi ashirin ga watan shawwal ya samu sauki zai fara azumi ashirin ga watan shawwal shi zai fara sitti shawwal ne ko ko zai fara wajibin da ke kan shi ne shi ne kun fahimci magana ta da ke ko saboda haka mu lura da kyau abin da yake wajibi zaman shi wajibi ya iya shi zama na farilla ya ishe shi falala gaba daya ko mutane sun dauki farilla ba ta da lada saboda ai wannan wani nauyi ne da aka dora maka kuskure da biyu kenan ai duk abin da yake faralla to ya ishi wannan abin zama lada annabi sallallahu ya ce afla in sadaka, in ya tabbatar da abin da ya faɗa ɗin nan ya tsaya a kansu ya samu rabauta wasu malamai ba sun fassara faɗin Allah ta'ala da ya ce sun ma'awar sanar kitabar da zinar tafi na min ibadina fa min dun zuwa da mawali nafsu wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat cewa shi ne wanda ya tsaya akan farallai kadai kadai ina fata mun gano wannan da ke ko to amma mutum ya sani mutum ya sani bugo maki cicip ba tare da CA ba ba tare da continue assessment ba ba karaman aiki bane kun gane ko jarabawa jarabawa maki 60 bace assignment kuma maki 40 ko kuma asali jarabawar in ka ci 40 ka haihu to kana ganin doko 60 lokaci guda ai an tahi su Wani lahil masalul ala mutum ya ce ya harika farilla kadai cewar ba za a samu kuskure a ciki ba za a samu kaza da wani ta haka mutum ya kokari bayan ya bai mu farallai kulawa sai kuma ya biyo su da sunnoni salloli suna da sunnoninsu zakka tana da farilla tana da filanta kowace ibada da ka gani tana da nafila a jinsinta sallah tana da nafila akwai rakatayn raka a biyu kafa a sallar asubahi akwai azhar a hudu kafa a azhar a biyu bayan azhar ko a biyu kafa azhar a hudu bayan azhar ko hudu kafa azhar hudu bayan azhar sauransu ga kiyamun layli ina fata mun fahimci wannan da kyau hakan nan na zakka ita ba tana da nafila bayan mutum ya fitar da zakka ta wajibi sai kuma ya ba da sadaka ya ba da abin da hakan nan azumi bayan kayan ramadana na wajibi sannan kuma akwai litinin da alhamis akwai siti shawwal akwai uku a kowanne wata da sauransu قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاثة عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان قال وحدثني عن مالك يتيكما إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يا كرنك دني أن أبي الزناد ده جمال منص أبو الزناد عبد الله ابن زكوان عبد الله ابن زكوان ونير الشيكارة تقليلة ثلاثة أن الأعرج ده الأعرج عبد الله ابن هرمز عبد الرحمن ابن هرمز ونير الشيكارة تقليلة شبك عن أبي هريرة ده أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليمني wanda ya rasu shekara ta hamsin da bakwai anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qal abu ya ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ya'qidu shaytan shaydan yana yin kulli ya ya'qidu shaytan shaydan yana yin kulli ai kusan kulli kullura da kyau ko ya kullana ya kullana ya kullana yana kasa kulli ba kuli ba kuli ya kiri shekwano ya kafiyati ra'asu hadukun shedan yana yin kulli ala kafiyati abu saƙeyar ɗayanku ya kafiyati ra'asu ahadukum abu saƙeyar ɗayanku kowane ɗaya daga cikinku in zai kwanta bacci shedan yana zuwa ƙeyarsa yana yin kulli izahuwa nam idan shi mutumin ya kwanta bacci yana yin kulli salata uqadin kulli uku yake yana yin kulli ya kulla ya kulla wani sai sakin wani kulli sai sakin wani kulli makana kulli yadribu makana kulli uqda kowace kowane kulli ɗaya sai zake shi ya daki kullin ya ce laylun tawil farqu kai tabbaci kai tabbaci bacci kwanta kai tabbaci alaika lailun tawil na ce kai tabbaci ke kai bacci mai tsawo farko ciyarka sai sake wani kullum ya sake wani kullum ya sake wani kullum sai ya buga ya buga ya buga sai ce kai tabbaci ke kai ke tabbaci kai ta bacci nawa biyu sai sake wani kullum sai ce ke tabbaci ke tabbaci ke tabbaci kowanne mutum zai kwanta bacci sai su ɗanyi dangane yanzu ba mutum yana kusa da karatu ba ya san wannan yauwa sai malamai suka ce ta sai ibn hajar suka ce ban da wanda ya addu'o'in kwanciya bacci wanda tasirin addu'a ke ko ban da ya wanda ya yi addu'o'in kwanciya bacci da annabi ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da zai kwanta to an kare shi daga shaidan, to kuma daman shaidan ne yake yin wannan kun mai ci magana ta da kyau ta kun ga ɗaya daga cikin tasirin addu'o'i ke addu'ar bacci wanda zai kwanta to yi katangar karfe tsakanin shi da iblis fa inista ya kafa idan ya tashi daga bacci fa zakarallah sai ya ambaci sunan Allah yayi azkarar istiqaf zikiran tashi daga bacci annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki yana tasowa daga faɗin Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هزوا قرشن سورة آل عمران wajen wajen su muni ne da ƙari ko? eh kayan ce e har zuwa ƙarshen sura fa zakara Allah tasiri na zikirin tashi daga bacci ba ko mutum ya tashi a ah, kawai mai kama wani wani antoni ko wani akonko ko wani wanda ba musulmi ba har zuwa ƙarshen sura fa har zuwa ya yi ayyul ladina amanu subiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun to na ma alhamdulillah an haddace na ma fa fa hafi zai imamu na Eh. yanzu mana magana azkar ne ko mana magana azkar din ya shigo ne aiko? sun ce inda yana kan ku inda ya kwanta inda ya kwanta ai asali mun ce ba a fira bayan sallar isha aiko. eh eh eh to a ah, ba ba abin sun ce inda mutum ya kwanta a yana fira yana kaza zama wani abu lura sai dai tunda aska suna ta yawa kaga in yayi wannan yayi magana shi sakin wata haddi ga ya kokari dai ya zama dai aska shi shine karshen magana shi ya kokari idan ya zikiri ya tashi daga bacci ya zikiri in halat uqda sai kulli ɗaya warware fa in tawadda in ya tashi ya je alwala tsaftatacciyar alwala in hallat uquda sai kulli ɗaya warware nawa kenan biyu saura ɗaya fa in salla in yi sallar asuba in hallat uquda sai ɗayan ya warware fa asbaha nashiba sai waye gari yana cikin nishadi tar masa tsautan gararan sai kamar bai bacci ba tayyiban nafs hankalin shi kwance mutane suna ta babu suna ta babu babu babu in mutum ya ce zai ta bin babu ko haka zai ta binta in dai shi ba zai dinga kiran akwai ba ina fata ya ci wannan da ke ko kun ga zikiri wallah shi ke kara mutum da tsawa za ga kullum mutum ya yi zunci salloli biyar kan lokaci salloli biyar kan lokaci da kyakkyawar alwala a natse yanayin zikiri sai ga ana cewa wallahi kai ana tabbatin dala dala kai wallahi kai baka san mahalin da ake ciki ba kaga yan kasuwa ko dala ta rikito ta sake rikicewa ta sake rikicewa amma kaga yan kasuwa ba su sako da kaya ba amma haka kawai sai ce dala ta karu sai a kara kaya sai a ce dala ta karu sai a kara kaya dole ne mutum ya ji tsoron Allah yanzu an kai musu magana ya ce ai tsohon farashi to a lokacin da dala ta karu ai suna da tsohon farashi ya fi sai da shi ba baya ma Allah wayo kasuwanci ka sanya abin da yake a gabanka abin da yake a gabanka ka yi fatan ka samu abin da zai zama maka rufin asiri shi kenan ka kammala da rayuwar nan amma dai wai dan kai kuɗi ne to wallahi mutum ya kama hannu. ya kama wata hanya ta daban nan kullum za a dinga nuna mai ga abokin ga abokin ga na mayar da motoci 15 na hawa ta shi kuma yanzu da kira ke jan babur kaga yanzu ya za a yi ga ya kukuta ya kukuta ya yi mota to in mutum ya sa duniya a gaban shi aka buɗe mai ita tana cewa ƙara ne na fi haka ƙara ne na fi haka sai ga ya je ya abin da ka mutum ya sa komai a hankali mutum ya san ya rufin asirin Allah yake nema kasuwancin nan da yake yi yana fatan Allah ta'ala ya rufa mai asiri ya ci halas ya ce da iyalan shi halas ya sa halas ya tufatar da iyalan shi halas sai ga wallahi ga shagon shi ga kaza na shi ga manya-manyan 'yan kasuwa manya-manyan 'yan kasuwa suna cado Allah ya sha na ya ce dan Allah ba shi kudin Allah sai kana dan kasuwa darin ka kankani ne amma ga wani ya zo kusa da kai ya ce nama ya ce don Allah ba shi kudin wai yana ganin ka fi shi kudi saboda wadata ce da Allah ta'ala ya sanya ma abinka albarka Allah ta'ala ya sanya ma kayanka albarka sai ga gaggagagga 'yan kasuwan gaggagagga 'yan kasuwa wurin ka suke zuwa shan fiye wata Allah ta'ala ya rufa mana asiri biyar da biyar sai ga mutum ya waye gari na nashiba yana cikin nishadi tsayibin nafs hankalin shi a kwance hankalin shi a kwance wa illa in ko ba haka ba asbaha sai waye gari khabisan nafs hankalin shi a tashi gurɓace kasulat yana cikin kasala kasulat an kira sallah ya sake nadewa an sake kiran sallah ya ci sai an yi ikama an yi ikama ya sake nadewa sai ai da sauran ayan ce ilal istirar sai ga malam gaba ɗaya mutum ya tashi hajaran madara haka ya tashi ji haka ya tashi hankalin shi a tashi daga yana ta fada da kuwa, shi bai san me yasa yake fada da kuwa ba haka kawai haka kawai ya je ofis ya kama fada da mutane ya je kasuwa ya kama fada da iyalin shi ya fada da rikici har yanzu ba a gama abinci har yanzu kaza har yanzu kaza har yanzu kaza kawai haka kawai ya kama fada bai san me yasa ba kuka dole ne mutum ya kiyaye waɗannan al'amura al'amura ne masu girman gaske in ba mishkatin nubuwa babu inda za ka same su in ba daga hasken gida an nafta ba babu inda mutum zai samu waɗannan bayanan wasu bayanai wasu sinadarai da za su sanya maka kwanciyar hankali su sanya maka natsuwa su sanya maka kwanciyar hankali da natsuwa mutane hankalinsu a tashe suna a gigice amma kai hankalinka kwance in ba mutum yana kamo tasha ta gida an nafta ba babu inda zai samu waɗannan abubuwa kuma wallahi halin da ake ciki na rayuwa halin rayuwa fitnatul mahya da ake ciki ta nuna haka kaga zunzurutun neman da ake yi tashi da ake yi kaga waiwa shi wannan wai wajibi abinda zai ci da iyalin shi kadai yake nema ko ko abinda zai tara yake nema ko karasa shi wannan ma neman da yake ma na me yake nema neman wajibi ne a rayuwa ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza shi wani fa an ɗora mashi waya ba ta iya wata uku a hannunsa sai ya canza dan wannan season din ne da aka shiga take wata hudu wata biyar shi kuma da aka jarrabe shi kenan sai ya canza ya ce wata ina ce ita kuma waya dama an yi ta ne don ka kira wai an riga an san shi da ita shi kuma wani mota in dai ya mota ce wata shida ce shekara to fa ya canza ba kuma wani abu ne zai sa ya canza ta ba a'a a riga an san shi da ita kowace ma wata haka shi kuma ya dora ma kansa yanzu ya je yana tafa fitika ya za a samu wani kudin da zai ciko ne zai yi kaza zai yi kaza sai kowa da duk wanda bai share masallaci ba sai ya yi ta kasuwa amma Allah ta'ala ya sa maka kai kana cikin hankalinka a kwance wallahi zikiri shi ke kwantar da zuciya kaga yake fa zakar Allah sai a mutu suna Allah domin zikiri shi kawo zuciya ala bi zikirin lahi ta kuma indul kunu ku saurara da zikirin Allah ne zuciya take samun nutsuwa domin idan zuciya ne ta nutsu to anan ne fa mutum yake nutsuwa in zuciya ba ta samu nutsuwa ba za ga mutum a ta gaba daya to ko mutum yana wani abu da ya same suna zikiri kuma ka ganshi a gigice to ko ka san wannan abin ba zikiri bane dan zikiri zikiri su yake ke wa mutane sai kuma ga wannan a gigice to ba zikiri Allah ba ta mu na'am ya ce ya fara magana sai ya cina kaga sai isbirat ya yi amma abin da ake bukata mutum yana tashi قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا حسنا قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأنا ذكر أنت كنا سيقول كما كيتاو دينا وكان ذكر مصالي لمتين eh bai zarkare ce magana ba faɗa sai ga mutum ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam za ga rayuwar shi gaba ɗaya zikiri ce tashi yi daga bacci zai zaga ba wai tashi daga bacci na sallar asuba ba tashi daga bacci zai zaga zikirin shi da ba zai yi asuwaki sai yi kaza yi kaza yi kaza ina fata mun fahimci wannan da kai zuwa nan ne muka kawo ƙarshen kitabu ƙasar salati fi safa aka yi mun yi abuwa masu tarin yawa da za ka iya ƙoƙarin haɗa alaƙa su da ba ɗin kada manta ya ce ƙasurus salati kristofa ƙasurun sallah yin sallah raka'a biyu a halin tafiya muka ce sallolin da ake musu ƙasuru su ne a zahar da la'asar da isha salloli masu raka'a hudu a yabda da su raka'a kenan magariwa ba ya mata ƙasuru ya yi sallah raka a biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a ce mazarba ce ce ƙas wai ƙas ba wai kasuru ba kenan a gaba a yi haka so magarba ba ya mata kasuru mutum yana fara kasuru ne mutum yana fara kasuru ne idan ya fara tafiya kun gane ko yana fara kasuru idan ya fara tafiya shi yasa malamai suka ce zai fara tafiya zai fara kasar ne idan ya bar gonakin mutanen garinsu saboda yanzu ya yi buruzi kenan ya kama hanyar tafiya kai tsaye don Allah ta'ala cewa yi wa iza zarabtun fil ardi ku lura wa iza zarabtun fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min asala idan ko cikin gari lam gari fi safar mun gane ko saboda haka daga gidanku sai ka dauki mota ka je gareji gareji wajen gari ne gareji baka fara tafiya ba daga an zaka sallah a masallacin gareji zaka yi taraka a hudu ne kun gane ko zaka yi taraka a hudu ne sai da kuka fara tafiya za ku fara kaso ku lura da ke fara kasuru daban tafiya ku kuma daban wannan yana cikin inda wadan suka samu matsala suka samu iskal na istidlal na istidlal daga nan za ku daga nan garin Mina za ku yi tafiya zuwa Kaduna za ku yi tafiya zuwa abuja za ku yi tafiya zuwa adamawa za ku yi tafiya zuwa birnin makka allah ya sahaka aka ce a iya faɗin abuja za ku tashi aka za ku tashi je zuwa makka ne ina kuka dosa makka ina fata mun gane wannan da ke ko sai yanzu mota ku ta tsaya a fayo ku za ku yi kaso saboda tafiyar da za ku yi tafiya ce da za a yi mata kaso domin daga nan mai zuwa abuja za a yi kasoro, daga mai zuwa kaduna za a yi kasoro, ina fatan kun fahimci wannan da kyau to amma yanzu inda kuka tsaya kun tsaya ne a hanyar tafiya ba wai nan kuka fata da tafiyar ba sai wani suke kafa hujjar da salama sallama ai yi kasuru a Zulhulefa, tun da ya kasuru a Zulhulefa, kenan tafiya daga madina zuwa Zulhulefa, duk tafiyar da ta kai nisan madina zuwa Zulhulefa za a yi mata kasuru wanda kuskure ne sai da ya zama kuskure a rasu lama ya yi kaso ne hanyar shi ta zuwa makka daga daga nan ko madina zuwa makka kilomita 460 da 60 da wani ana fata mun gane mun gane wannan da kyau saboda haka mun yi magana kan tafiya da za a mata kaso lalle ilalla akwai nisan tafiya da sai ya kai burji hudu za a kaso wannan shi ya fi karfin dalili saboda mai muka ce wannan shi ya fi karfin dalili a lokacin da muke karatun mun yi bayani mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya zuwa khandak da ya kasaro ba ya yi tafiya zuwa uhudu da ya kasaro ba ya yi tafiya zuwa wuri zuwa bani quraiza da ya kasaro ba duk waɗannan kuwa unguwanni ne da ke wurin garin madina duk waɗannan ba cikin garin madina suke ba za ka ce kamar faye kwane kamar beji kamar kaza kamar kaza kamar kaza in kana ne bi ya yi su bai yi kasaro ba sai kuma ya yi waɗansu tafiyoyin da ya yi kasaro sai nuna mana ashe akwai tafiyar da akwai nisan tafiyar da sai in ya kai ne za a yi kasaro amma a cewa kasaro an mai da ita ko a al'adance al'adar mutanen gari abinda mutane suka dauka tafiya shine tafiya abinda mutane suka dauka ba tafiya ba a al'adance ba shine tafiya ba wannan zai zama akwai akwai ta cewa saboda me saboda ni da kai zamu iya tafiya ni in dauki cewa daga nan ne na zuwa wuri kaza tafiya ta za a masa kasoro. sai kuma ka lura cewa a al'adance fa al'adar mutanen mai da ba su ɗauki daga nan zuwa wuri kaza tsoro ba haka ne kuma ka wani misali daga nan zuwa mai kwankele kun yi shiru mun yi tafiya da wani yayin kasuru aha mai kwankele da ce baka ƙara magana biyu to me ya janyo haka gaba ɗaya mu muka tashi muka ciko sallan mu sallan mu me ya janyo haka an ɗora maganar akan urf to in kuwa ka ɗora ka za a sami za a sami wani abin nan amma idan aka mai da shi akan abin da malamai suka yi magana kuma ba sun yi magana ne da ka ba sun yi ne da hadisi to ranar salama ya ce la shilu liber'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bi halatta da duk matar da ta imani da Allah da ranar ranar alkiyama an da masirata yawmin wa layla ta yi tafiyar kwana guda illa ma'a ji maharam sai tare da maharami kenan in tafiyar ba ta kai yawon walaila wafa ya halatta eh kenan in tafiyar ba ta kai yawon walaila ba ta zama tafiya ba ta zama unguwa in ku ta kai yawon walaila ta zama tafiya shi yasa mun yi wannan magana a darasin da a lokacin da muke waɗannan maganganu wannan kenan sannan mun yi magana akan aljam'u fi safar hada salloli a lokacin tafiya wanda yana cikin manya-manya na faɗa a lokacin yana cikin manya-manyan abin da ke kawo ta da jijiyar wuya tsakanin direba da fasinja shi direba ya ɗauka a zahar za a tsaya a mata a ta ne sai a yi a cigaba da tafiya in la'asar ta yi sai a tsaya a yi la'asar a tsaya a yi magariba a tsaya a isha alhalin ke da kake matafi in lokacin azahar ya yi kuka tsaya to za ku haɗa azahar da la'asar ne in ko kuna kan tafiya lokacin azhar yayi kuna daman ku jinkirta zuwa farkon la'asar sai ku hada azhar da al'asar ko ku yo ko ku kawo kasa ko ku sama mun fahimci wannan da kyau hakan nan magariba da isha muka ce ba a hada la'asar da magariba ba a hada isha da asuba ba hada asuba da azhar kuma muka ce abubuwan da ke sawa a hada su ne tafiya da daddare ruwan sama da daddare ba a haɗawa ta sanadiyar ruwan sama ba a haɗa azhar da la'asar ta sanadiyar ruwan sama ba a haɗa azhar da la'asar wai saboda ruwan sama duk mun yi wannan maganar tare da da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu